yana tambaya ne cewa idan mutum yana da motoci na haya sai ya sayar da su to zai fitar da zakka a kuɗin da ya sayar da su ɗin ko da mota ta haya da gida na haya da dukan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su don neman abinci kamar injin nika nika na gari ko nikan tattasai ko inji na yin welding ko dukkan wata kayan eh, na'ura ta neman kuɗi keken ɗinki da sauransu waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai nisabi suka shekara to zai zai fitar da su haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗinsa lokacin zakka ya zai fitar musu da zakka amma idan ya yi waɗansu bukatu da su kafin lokacin zakkarsa to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar mu da zakka gidan haya ba haka al'amarin sa yake mutum idan yana da gidaje wanda yake da 'yan haya a ciki ko da gida goma ne ko ashirin ko talatin shi gidan ba za a fitar masa da zakka ba amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an tara sun kai nisabi in shekara ta yi za a fitar musu da zakka wannan yana magana akan idan mutum ya ɗauki azumi a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai sallah a can sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya bari da garin da ya je to idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da ya je zai yi amfani wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da ya je zai yi amfani da shi don ajiye azuminsa na fatan kun fahimci tambayar lokacin da kai tafiya ka je wani gari hukuncin garin ka ya barka gaba daya hukuncin can garin ne ya kama ka idan mutanen garin da ka je suka ce yau ne sallah dole kai sallah idan suka ce gobe ne sallah kuma dole kai sallah tare da su abinda za ka yi tambaya shi ne kila ya kasance lissafi ya sha bamban ka je can garin kana da azumi 28 su kuma suna da azumi 29 sun riga ka dauka kenan saboda haka a 29 sai suka ga wata kaga gobe za su yi sallah kenan kai kuma idan ka ajiye kai sallah gobe yanzu azumin ka 28 ko ba a yin azumi 28 to me hukuncin ka irin wannan yanayi hukuncin ka dole kai sallah tare da su bayan sallah ka rama daya wannan shine ka'idar ka ko kuma ya kasance kai ne ka riga su dauka ka je garin suna da azumi ashirin a ranar da kai kake da na talatin a bakinka ko ba su ga wata ba don haka suka ce gobe za su yi azumi idan kai kayi azumi gobe ya zanto kana da talatin da ɗaya kenan su kuma sannan ne suka cika talatin to a nan idan za ka yi sallah tare da su za ka yi azumi ɗaya kenan to me hukuncin ka irin wannan yanayi to shine malamai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka sha ruwa a gaban jama'a ba dan kar a muna na maka zaton cewa wani baya azumi sai ka shiga ɗaki ka ci girkin ka fito ka yi shiru ba za ka ce ni yau take sallah a wajena ba dan ba a yin azumi 31 magana ta biyu malaman da suke ganin cewa ai tunda ya ka zo nan garin hukuncin garin ya kama ka dole ka yi azumi 31 dole ne kai sallah sai ya zanto wannan ke bantaccen hukunci ne da ya shafe ka kai da ire-irenka al-aslu fi siyam shine ya zanto cewa guda 29 ne ko 30 amma ya iya yiwa ya ɗara haka idan uzuri ya kama makamancin naka za ku fahimci abin idan kun kwatanta da wata ibadar daban ba azumi ba kamar sallah ka shigo cikin sallah yanzu sallar da ake mata raka'a hudu sai kala samu limami a cikin raka'a ta biyu kai ita ce ta farko a wajenka kai ka bara ka shiga sallah Ka ga liman zai zauna a yi tahiya kuma dole ka zauna kai tahiya tare da shi idan ya tashi lokacin da ya kawo ta hudu ya zauna sannan kuma zaka zauna a yi tahiyya tare da kai idan ya sallama sannan ka tashi ka ci ko daya zama nawa kai a cikin sallar ka amma ka'ida zama nawa ake a cikin sallar to kai yi uku kuma sallar ka tayi yi tahiyya uku kuma sallar ka tayi ga wannan wani abu ne da ya shafe kai ke bance ka kai kaɗai idan wancan ya daure maka na tabbatar wannan zai wayar maka da kai dan abu ne da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajewa wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita dole ya bi sauran jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka ga wata idan ka faɗa a gari cewa na ga wata aka kare ta ka aka ce ba yadda da ganin ka ba to ba shi halatta ka dauki azumi kai kadai dole ka bari ka dauka tare da jama'a ko da ka gani ka bada shela a gari aka ce ba yadda da ganin ka ba jama'a suka ce su ba za su yi sallah ba shi halatta ka ce za ka yi sallah kai kadai domin da sallah da daukan azumi da layya da idi dukkan su ibadatun jama'iyya ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haɗuwa su yi gaba daya mutum ɗaya baya kaɗaituwa da ibadar ko kuma waɗansu tsiraru su saba wa mafiya yawa idan sun yi haka to ba za a karba ba ina fatan kun fahimta wannan dai shine fikihun mas'alar wannan kuma yake cewa wace irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikinta sannan kuma menene yake tsakanin ajiye azumi din da shan ruwa tafiyar da zaka yi azumi da za ka ajiye azumi a cikinta dukkan tafiyar da zaka yi mata kasaru to ya halatta ka ajiye azumi a cikin ta a ka'ida ta shari'ar musulunci ba a kance ta da wani adadi na kilometers cewa ga wani adadi na kilometers sai in ka cinye su ne sannan kai tafiyar da zaka yi kasaru domin lafazin as-safaru a larabce laysa lahu haddun la fil lughati wala fi shar'i fal mu'tamadu fihi al-'urf wato baya da iyaka ba wani wanda zai taimaka ga wani kamus ɗin na larabci da yace tafiya ba a kiranta da suna a safaru sai ta kai kilomita kaza babu kuma wani hadisi ko aya da za ka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilomita kaza Da haka dangane da tantance menene tafiya akan koma ne zuwa ga urfin mutane ma arafa alaihin nas me mutane suka saba faɗa idan mazaunin maiduguri nan cikin garin Maiduguri ina Dambuwa Road sai na tashi na tafi barak na hanyar baga mai malari barak na yi tafiya ko na je unguwa unguwa na je to ba zan yi kasar ba kenan daga garin Maiduguri sai na tashi na tafi bene shek kaga na yi tafiya daga nan zuwa bene shek kuma kilomita nawa ne 70 ko 60 ko na umma kamancin haka 74 ko na umma kamancin haka to zan yi kasaro kenan a hanya kuma zan ajiye azumi idan ina so daga nan sai na tashi na tafi dambuwa kilomita tamanin ko wani a makamancin haka zan ajiye azumi zan yi kasaro daga nan sai na tashi na tafi bama kilomita saba'in ko wani a makamancin haka zan ajiye azumi idan ina so zan yi kasaro kuma a hanya duk abin da za a kira shi da suna tafiya wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa to shine idan abokin kake ka ka tashi daga abokin ka tafi kafin ma daki kilomita 40 ne amma zaka iya kasaro a hanya idan a Kano kake ka tashi daga Kano ka tafi Gwarzo kilomita saba'in ne ko ka tafi Gezawa kilomita hamsin ko nawa makamancin haka za ka yi kasuru a hanya idan ka tashi daga Kaduna za ka je Zaria daga Zaria za ka je Kaduna za ka yi kasuru a hanya idan sallah ta kama ka ya halatta ka ajiye azumi kuma idan kana so kilomita saba'in ne idan sunan shi tafiya ba unguwa ba ina fata mu fahimta daga Kaduna kam ko jaji za ka za a ce ka je unguwa ko za a ce ka yi tafiya kai nan da mai dubur kake dan me zaka bada fatawar haka yan Kaduna ne za su bada tafiya mutumin da yake cikin garin Kaduna in zai je jaji za a ce wane yayi tafiya ko za a ce wane ya je unguwa in aka ce unguwa ya je to ba zai kasar ba ba zai aje azumi ba ya aka ce tafiya yi to zai aje azumi kuma zai kasar kawai shi ne bambanci ma'ana dai nassi na shari'a bai iyakance wani adadi na mil ko kilomita cewa idan ka in ya kai haka sannan za a kira shi da suna tafiya ba akan kyale mutane menene suka ɗauka tafiya a su daga wani ratan tafiya wani distance wani zango wata masafa ce wadda za a kira ta da suna wani yayi tafiya to ita ce ake yin kasaro ita ce kuma ya halatta ajiye azumi bambanci shine kasar dole ce bisa zance mafi inganci da haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin duk tafiyar da za ta yi mata kasaro inda za ka cika sallah ba ka da sallah amma ajiye azumi ko ba dole bane in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ajiye to wanne ne yafi cikin ajewa ko ko abin nan wannan matsala ce da malamai suka tattauna akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya shi da sahabbai kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari a kitabu siyam cikin su akwai mai azumi cikin su akwai wanda ya ajiye kuma wani bai aibata wani ba mai azumi bai ce kai wani me yasa ka ajiye ba wanda ya ajiye bai ce kai wani me yasa ka yi azumi ba sai dai abinda sunna ta nuna shine lokacin da kai tafiya ka dauki azumi a bakinka sai ka sha wahala wahala mai tsanani to abinda sunna ta tanada shine ka karya azumin ka bayan sallah sai ka rama daya domin akwai wani sahabi da ya dauki azumi ya jigata ya rinka suma da rana aka zo aka faɗa manzo Allah sai manzo Allah ce laysa minal birri siyamu fi safar baya cikin aikin da'a mutum yayi azumi lokacin da yake tafiya sai malamai suka fassara abin da yake nufi baya cikin aikin da'a ko neman lada ga matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya ki ya ci abinci ba wani karin lada da zaka samu gara ka ci abincin ka kawai bayan sallah sai karama guda daya wannan hadisi shi ma na cikin sahih bukhari hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta dan zaka ɗauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a ka maimaita ta so goma so sha biyar so ashirin ya halatta manzo Allah yayi sallar dare da aya ɗaya cikin karshen suratul ma'ida in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita kadai tare da cewa shi aka sukura da alqur'ani ya san shi gaba daya amma yayi haka dan ya nuna aljawad abinda ake bukata a sallar dare doguwar tsayuwa wannan doguwar tsayuwa din shin ka ja dogayen surori ne ko kuma kananan surori ka haddace kai ta maimaita su su kadai har kai tsayuwar da take ta kai mutuka wajen tsayuwa kari ba ciki mun laili ba bambanci tsakanin wanda yake mun laili da suratul baqara a cikin rakawoyi goma kaga izu biyar kenan da kuma wanda ya zo daga sarki sama rabbi a'la ya ta maimaitawa shi ma har sau biyar irin dadewar da suka yi ɗaya ce irin yawan karatun da suka yi ɗaya ne dan haka falalan qiyamul layl din su ɗaya ne wancan ba zai ce bane suratul baqara ta ne kai kuma da su suratul ikhlas da qul huwallahu da qul ya kai ka hada da qul auzai dan haka nafi ka ne mai suratul baqara dadewar a tsaye ake bukata don haka Allah ce kumil laila illa kalila fa abbara bil qiyam sai Allah ya bayanin al qiyam din a madadin sallah gaba daya menene hujjar ka na cewa ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba wato maganar da kenan hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzan Allah ya zikiri da kalma ɗaya duk zikirai da addu'o'i da manzan Allah ya yi amfani da su gaba ɗayan su jumloli ne kamar subhanallahi wa bihamdihi wannan jumla ce sentence ne cikakke la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in jumloli ne ba ma jumla ɗaya ba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa illa billah jumal ne waɗannan jumloli ba ma jumla ɗaya ba sentence ɗaya ba sentences ne da yawa manzo Allah ya hada hudu ko biyar wuri guda babu inda za a ɗauki kalma ɗaya ita kaɗai kalma singil dinta a zikiri da ita babu don haka har yanzu ina nan akan bakana dukkan wanda ya zikiri ce Allah Allah Allah bai yi zikiri ba domin Allah me dan ka ce Allah Allah baka yabe shi ba baka kunshe shi ba <laughs> me kai kenan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to me kenan baka ce komai ba amma Allahu akbar kaga mubtada wal sabar kenan Allahu din mubtada lafzul jalala akbar kuma yazo me kenan kaga wannan yabo ne ina fata an fahimta la ilaha illallah nafyun wa isbat ka kore dukkan ilahiyya daga kowa ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya sa. subhanallah ka tabbatar masa da tsarki tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani datti wannan shine zikiri amma duk mutumin da yace Allah Allah kadai bai zikiri ba na taba jin wani yana kafa hujjar cewa wai Allah ya ce kulillahu, eh, ka ce Allah to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah Allah Allah kadai shi kadai to kaga idan mutum yayi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya to amma tunda kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya tunda a wurin ba mai masa musu to amma tunda mu ya halatta mai masa musu kaga sai mai <laughs> sai mai bayanin yaya al'amari yake qulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri kwata kwata ba maganar zikiri a cikin ayar kuma aya ta alkur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta wani lokaci shine zai tantance ma'ana ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi iz qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa malam ta lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu duk ka manta da bayan fa sai ka dauki qulillahu <laughs> thumma zarhum fi khawdihim yal'abun abinda aya take cewa basu girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a bashi yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum ma'ana wannan ya zama munan Allah suka yi munan ladabi suka yi gare shi domin ya kyale mutane kala zuba kenan wanda wannan ya ci karo da hikimar Allah ne ya kyale mutane kala zubi dan ya ce ayahsabul insana an yusraka suda afahsibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un hikimar Allah ta ci karo da ya kyale mutane kala zubi dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun muna ladabi gare shi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay su wanda suke wannan da'awar yahudawa ne fa wanda sun yadda da annabi Musa sun yadda littafin at-taura sun yadda annabi Musa annabi ne sun yadda at-taura kuma sokakin littafi ne amma dan su yi musun manzancin manzan Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzan Allah yace qul ka ce da su man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa to littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa zo da shi kuma wa ya saukar da shi wa ya saukar da shi wannan kitabun man anzala kitabal ladzi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnas ga shiriya ga haske ga mutane taj'alunahu qaratisa ku da kanku kuke kwafasta a cikin takaddu a hannunku tubudunaha wanda ya dace da daidai ku bayyana a wanda ya dace da son zuciyarku ku bayyana wato tukhfuna kasira, wanda ya tikaro da son zuciyarku ku koye wa ulimtum ma lan ta'lamu a cikin sa aka sanar da ku abin da ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku san komai ba da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi kaga anan gurin sai su yi shiru to da zai suno sai Allah ce qulillahu ka ce musu Allah ne ya saukar da shi ma'anar zancen qulillahu anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzalal kitaba allazi ba tun da ya maimaito a da sai ya zama maimai qulillahu ma'ana qulillahu anzalahu qulillahu anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathiran wannan shine abin da ake nufi shine ibnu malik cewa wa hasu ma yu'lamu ja'izun kama تقول زيد بعد man عندكما وفي جواب jawabi زيد قل دني وزيد wa عنه istughniya anhu iz urib ma'ana abinda duk aka san shi a cikin magana to in ka zo yin shi ba sai ka faɗa wa abokin zance shi ba dan ya san shi kamar mutum ya ce maka waye tare da ku a wurin ku kuma zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗi haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zai ba dan kalmar tare da ku shi sananne ya ce a wurinsa wane ne shine bai sani ba da ka ce zaidu ya zama ansa ina fatan kun fahimta yace wa fi jawabi wa fi jawabi kaifa zaidun qul danis zaidu bai da lafiya sai aka zo aka ce kaifa zaid kaga anan ya san waye tare da ku sunansa zaid amma abin da bai sani ba yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi bashi amsa sai ka ce danif abin da kake nufi marid baya da lafiya ba sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi mai tambayar ya san zaidu din dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu ya nuna zaidu sananne ne a wurin sa abin da bai sani ba mai zaidu yake ciki lafiya ko rashin ta ina fatan kun fahimta to a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas duk sananne ne tunda an faɗa baya qulillahu ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu ina jin yanzu ya bayyana a gare ka fili cewa lalle ya halatta bai maka musu tunda muna da hujja kenan kaga yadda yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da ita mutai idan sai zai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta a zikiri da kalma daya wallahi sai a masa dariya kawai an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne ya shigar malamai a wurin da yake malamai din babu su ko ko mai son zuciya cikin biyu lalle akwai daya yanzu wannan duk zikire ne na manzon Allah bari in karanto muku kadan daga cikin kuji daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur in ya tashi daga barci wannan kalma ɗaya ce jumla ce cikakkiya yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas idan ya je kwanciyar barci waɗannan kai duk jumloli ne a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana rasulun zuwa karshe in ya zo kwance barci wannan duk jumla ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibadaka salasa marat har sau uku wannan kai yana cikin bukhari tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya duk waɗannan jumal ne ba inda zikirin manzan Allah yake a matsayin kalma ɗaya wanda duk yake akwai muna jiran su daga nan kafin karshen Ramadan ya kawo mu ba ka ana yin zikiri ne jumla ta tsakiya kuma ba a yin zikiri cikin taro kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta bai yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wanda ya saba koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu ko ta takarda guda daya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir a ciki yana magana cewa akwai kisa da na kawo ta auren umma kulsum yar aliyu bin abi talib da umar dan khattab cewa kisa ce da'ifiya har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta to dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta sai ya duba cikin silsilatul ahadithu sahiha juz'i na farko na karanta kissar da dadewa ya kai shekara goma ko sama da haka don haka ba zan iya tuno shafin ba amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadith sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani kai ma inda kai nuni ka ce shi ya sai kai karana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'if da'afan shadidan wanda babu yanda za a yi la ya taqawwa bi hali min al-ahwal akwai kuma da'ifun munjabir allazi yataqawwa bil mutaba'ati wa shawahid sananne ne wannan a cikin malaman hadisi da aka yi da aka ce da'ifi kada ya kai shiru magana ce mujmala kada ya kunu da'afuhu shadidan bi haythu la yataqawwa bi hali min al ahwal wato idan an ce hadisi da'ifi da'ifun jiddan kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya amma idan an ci hadisi da'ifi kada ya kai shiru zai iya zama da'afuhu munjadiran bi haythu yataqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra sai zanto cewa min bab al hadith al don haka ina fatan zaka duba wancan littafi da na maka bayani Allah gane da mu kuma Allah saka maka da alkhairi mutum ne yake da mata biyu ɗayar tana da 'ya'ya manya ɗayar kuma 'ya'yanta kanana wannan mai 'ya'ya manya sai yake sai ma 'ya'yanta motoci da kuma gidaje mallakar su ita kuma waɗan waccan 'ya'yanta kanana ne ba su kai a sai musu motoci ko gidaje mallakar kansu ba ɗaya kenan bugu da ƙari saboda ita waccan mai ƴaƴa manya ita ce uwar gida an daɗe ana tare kafin ya auro amarya sai ya kasance dukkan abin da ya mallaka kusan yana hannun ita uwar gidan ne ita ce take cewa kaza za a yi ko ba za a yi kaza ba a gida me hukuncin hakan cikin addinin musulunci hukunci na farko ko abi na mas'ala ta farko mas'alar cewa mutum ya baiwa waɗansu daga cikin ƴaƴayensa kyauta ta gida ko ta mota a gaskiya bai halatta ba cikin addinin musulunci mutum ya bayar da gagarumar kyauta ga wani sashi daga cikin 'ya'yansa ya kyale saura dole sai dai ya haɗa su da kyautar su duka ko kuma ya hana su su duka hujja a nan wurin hadisin Na'uman Ibn bashir wanda ke cikin sahih bukhari uba ne ya so ya ke banci ɗaya daga cikin 'ya'yansa da kyauta ga wutacciyar kyauta kamar yanzu ka ce gida ko mota ko floti sai ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya zama mai shaida akan cewa ni wani na baiwa ɗana wani kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi banda wannan dan kana da waɗansu ya ce eh yace kowane ɗaya daga cikin su ka bashi yace a'a wannan kaɗai zan ba sai manzon Allah ya tashi ya tafi ce fa inni la ashhadu ala jawrin yace ba zan shaida akan zalunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yadda ba yayi shaida akan zalunci da haka a nan gurin bai halatta ba uba ya keɓanci manyan 'ya'yansa da kyautuka ya kyale kanana idan ka ba wancan gida wannan ba sai ka bashi gida idan ka ba wancan mota wannan ba sai ka bashi mota kuma tun da kyauta ce za ka yi ba rabon gado ba ba maganin lizzakar misal hazzul unsayin yadda ka ba namiji haka za ka ba mace ko da tana gidan aure ita ma sai ka bata ka ba wancan gida ita ma sai ka bata gida ka ba wancan mota ita ma sai ka bata wannan shine abin da ya dace da doka ta addinin musulunci domin idan har ya kasance ka baiwa manyan ya'ya ƙanana baka ba su ba to kuma lokacin da ka zo rasuwa fa aka raba gado kuma su manyan ya'yan da su kuma za a sake yin kasafi cikin gado abin da zai faru shine sai ga manyan ya'ya na da gidaje da motoci yan ƙanana kuma ba su da gidaje ba su da motoci to kaga wannan shine zalunci to amma a nan gurin idan ɗanka ya isa aure sai kai masa aure ya girma ya isa ya hawa mota sai kai sai masa mota ko kuma ka sai gida dan ya zauna a ciki to a nan sai gidan ya zanto mallakar ka ne ɗanka yana ciki mota taka takaddun duk suna ɗauke da sunanka amma ɗanka yana hawa wannan ya halatta ba za a ce ba wancan jariri shi ma sai ya hawa mota ranar da ya girma zai hawa mota ya zo ga ɗaya nan ya hau amma wannan ya girma sai ya hawa mota sai a bashi mota ya hau amma kyauta ce tashi ba tashi bace kyauta ta mahaifinsa ce ya girma ya yi aure yana bukatan gida da zai zauna a bashi gida mai daki uku mai daki hudu ya zauna amma gidan ya zama mallakarsa bai zama mallakarsa ba gida na mahaifinsa ne in har mahaifinsa zai bayar da gida to sai bai kowa cikin ƴaƴansa in kuma zai hana to ya hana kowa cikin ƴaƴansa wannan ita ce ta dace da a zauna lafiya tsakanin 'ya'ya kuma shine ya dace da wancan hadisi na Nu'man ibn Bashir ke cikin Sahih Bukhari wallahu a'lam magana ta biyu cewa wato mutum ya ɗauki makullan dukiyarsa ko wani abu nan ya baiwa wata mace ta ajiye masa banda wata a gaskiya wannan ma ya kamata magidanta su yi takatsantsan kila wani zai iya cewa na ba wanta ne ba dan son kai ba dan ta fi ɗayar hankali ko ta fita ilimi ko ta fita sanin ya kamata ko tana da amana ɗayar ko ba ta da amana duk zai iya yiwa ta wannan ya yi awo wanda ba lalle bane kuma wannan ya zama shi ne dalilin amma da na faɗa abin da zai iya yiwuwa saboda shi amma duk da haka ɗayar ka ga cewa komai na dukiyarka ko galibin abin da ya shafi sirrin dukiyarka ɗaya ce ta sani ɗayar ba ta sani ba to baka kama hanyar da za a zauna lafiya a gidanka ba dan babu wani dalili da ya ce dan wannan uwar gida ce an zauna da ita shekaru ashirin ko talatin ta haihu ta haihu har ta gaji sannan aka auro wata amarya ita wannan kuma ta zama to kamar wata yan rafadarni a cikin gida yadda waccan take mace ita ma haka take mace yadda waccan take da haƙƙi haka wannan take da haƙƙi ba haƙƙin wata da yafi na wata a tsakankanin su tunda kowace sunanta matarka inda zaka mutu su duka din za a tara su ne a cikin rubu'in dukiya in baka da da ɗaya bisa hudun dukiya za a raba musu daidai su duka da wadda aka aura shekara talatin baya da wadda yau aka gama ayyiriri ta je ta tare ba dai matar ka bace ba aka gama guda yau ta tare matsayin su daya idan kana da yaya haka za a ba su sumuni ɗaya cikin takwas na dukiya su raba a tsakanin su tsakanin wanda kuka shekara ashirin da ita da wanda yau shekara ta daya da haka babu wata ta wata ta fuskar haƙƙi a tsakankanin su da juna da haka idan mutum yana so a zauna lafiya kamata shi ya rike kayan sa da kansa ko kuma wannan ya ɗora mata nauyin ita za ta kula da kaza wannan ita za ta kula da kaza tunda da wuya idan kana da mata biyu ka samu ɗaya ta fi ɗaya ta kowace fuska eh kila ɗaya ta fi ɗaya hankali da sanin ya kamata amma ɗaya ta fi ɗaya adana abubuwa ɗaya ta fi ɗaya kaza ɗaya ta fi ɗaya kaza Allah na raba baiwarsa ga kowa da kowa da haka wannan shine yafi dacewa da yadda za a zauna lafiya wannan mai takarda ta biyu sai da ya haɗa ni da Allah sannan ya ce in karanta cewa ya ce da ina cikin waɗanda kullum sai sun zage ka sun faɗi bagar magana a kanka amma dan Allah ina fatan ka yafe mu yayi magiya ke yasa na karanta ubangiji ta Allah shi yafe mana gaba daya dukkan mutumin da ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko da ya zanto kana da haƙƙi a yana da haƙƙi ne ya zage ka kai masa ba daidai ba ko kuma ya zanto ba ya da haƙƙi haka kawai don ya zalunta ka ya zage ka kaga ɗaya daga cikin biyu ne da haka roƙon da nake ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni a sanadiyar na yi masa ba daidai ba na shiga haƙƙinsa ya ubangiji ka sanya zagin nan ya zamanto sanadiyar kankare haƙƙinsa da ke kaina ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni ban taka masa ba ban zubar masa ba haka kawai ya zage ni ya ubangiji ka yafe masa irin yadda nake son ka yafe mu da kai da wanda na sani da wanda ban sani ba duk wannan shine hukuncin wanda yake cewa menene hukuncin mutumin da kullun sai ya muna wa mahaifansa haƙƙin iyaye ya ƴan uwa haƙƙi ne mai girma a cikin addinin musulunci da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa batan yi masa bauta shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba da kyautata ma iyaye tare da juna a cikin alkur'ani ya faɗi haka a cikin abin da ya shafi banu isra'ilawa al'ummar da suka wuce baya a kenan ya faɗi haka cikin abin da ya shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana tun lokacin da muka riki alkawali da banu isra'ilawa zurriyar gidan yaqub muka ce da su la ta'buduna illa Allah ka'idar ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah sannan wa bil walidayni ihsana ku kyautata wa mahaifa kaga wannan al'ummar da suka gabace mu kenan abinda Allah ya rike alkawari tsakanin shi da su kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ubangiji cewa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana sannan an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir bautawa Allah shi kadai kake kyautata mahaifanka kaga abu ne mai girma tunda har aka hada shi da bautar Allah a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban zan tunatar da kai hadisai guda biyu hadisi na farko shahararren hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mummunar addu'a ga mutane guda uku Jibril kai ya mummunar addu'a gare su manzon Allah ya ce amin mutum na farko wanda watan Ramadana ya shigo har ya fito har ya wuce ba tare da yayi aikin kirki da za a yi masa gafara ba malaika jibril yace Allah ya kaskantar da shi Allah ya wulakanta shi manzon Allah yace amin mutum na biyu mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu suna da rai ko ɗaya daga cikin su ba tare da yayi wani aikin da'a da za su yarda da shi ba irin aikin da'a da zai zama sanadiyar shigar shi aljanna da tsirarsa daga wuta mala'ika jibril yace Allah wulakanta shi ko Allah ya kaskantar da mai haka din yace da manzon Allah ce amin manzon Allah kuma yace amin mutum na uku mutumin da aka ambaci manzon Allah a wajensa bai masa salati ba aka ce annabi Muhammad sai kai shiru a madadin kai gaggawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kai shiru baka ce komai ba shi ma mala'ika jibril ya ce Allah to zalta shi Allah walakanta shi sai amin manzo Allah ya ce sai na ce amin kaga wannan ko shakka babu akwai razani da firgici a cikin wannan da haka ya kamata ka yi iyakacin kokarin ka ka nemi gafarar mahaifarka musamman ana cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana ka nemi su yafe maka cikin abin da kake musu wajibi ne tsaye biyayya ga mahaifinsa ko da mahaifinsa ba musulmi bane ballantana kuma ya zama musulmi wajibi ne ya bi umarninsa matakar ba ya umarce shi bane da sabawa ubangiji da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kwarai da gaske kuma cikin iyaye guda biyu idan an haɗu haƙƙin uwa ya fi girma sama da haƙƙin uba tunda wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane wa ya fi kowa haƙƙin in kyautata mu'amala ta da shi manzo Allah yace mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa har sau uku sannan yace mahaifinka sai wannan ya nuna girman haƙƙin mahaifiya idan an hada da na uba wato ya tsara na uba din girma su biyan duk suna da haƙƙi a kanka dole kai musu da'a dole kai musu biyayya in kana magana da su ka rinka yi da magana da ta kunshi girmamawa kar ka daga murya akan muryar su kar suna cikin magana ka yanke su ka jira har sai sun gama sannan ka ba su amsa gurgudan abin da ya kamata ka ba su amsa wannan wajibi ne kula da abincinsu suturarsu maganinsu wurin kwanansu lafiyarsu duk wannan wajibi ne gayar da su tuntubar mai suke ciki gabatar da bukatunsu akan bukatunka wannan duk wajibi ne duk da da yake neman albarka da yake neman tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama haka suka bata yi tsakanin shi da mahaifansa Allah tsare mu na biyu yana magana akan cewa shin yin sallar dare a cikin watan Ramadana tare da liman a masallaci bid'a ne ko sunna ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga ummuna aisha Allah shi kare yadda a gare ta tace a da lokacin sallar dare a cikin ramadana kana nasu yusalluna awza'an mutane da suna sallah kashi kashi ne sai ga mutum daya da mutum biyar suna jam'i sai ga mutum daya da mutum hudu wani mutumin kuma ga can a cikin gefe cikin masallaci dai kowanne suna harkar gaban su tace sai wata rana sai manzon Allah ce ke Aisha ɗauki tabar mata ki sa mun a cikin masallaci zan yi kiyamun laili zan yi sallar dare sai Aisha ta je cikin faɗa manzon Allah tabar ma a cikin masallaci da manzon Allah je kabar ta yi shiga sallah sai wani adadi na sahabbai suka ganshi duk sai suka zo suka bi shi aka yi sallah Wace gari tabar ma tana nan yadda take sai jama'a suka ji labari sai aka sake zuwa masallaci adadin da yafi na jiya manzon Allah ya sake musulmanci aka yi sallah Wace gari a dare na uku jama'a suka ƙara jin labari labari ya yadu aka sake suka a masallaci manzan Allah ya musu sallah a dare na hudu sai ya kasance adadin mutanen ma har wajen masallaci ya cika sai manzan Allah ya ke fitowa ya zama sa a gida bai fito ba mutane suka zauna suka yi ta jira har can aka jima wadansu suna tashi suna cewa as-sala as-sala jami'a wato suna nufin manzon Allah ya fito a yi sallah manzon Allah ya shiru ya kyale su bai fita ba har sai lokacin da aka yi kiran sallah wanda za a yi sallah asubai sai manzo Allah ya fito aka yi sallar asuba tare da shi mutane suna masallaci sun kita tafi gidansu bayan ya gama sallar asuba ya hau kan minbari yayi innal hamdalillah yace ya ko jama'a abin da ya hana ni in fito jiya ba dan komai ba dan ina jin tsoron kar in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita kuma ba za ku iya yi ba a yanzu suna nan a matsayin ta na sunna wanda zai yi sai yayi amma jin tsoron kada in fito wahayi ya sauka cewa ta zama wajibi shi yasa ban fito ba ba wai fitowar ce bata halatta ba saboda haka manzon Allah ya fito ya yi sallah tare da tare da mutane har dare nawa to ya za mutum kuma ya ce abin bid'a ne kuma ga hadisi cikin bukhari ga hadisi cikin sahih muslim Aisha ta ce da manzon Allah bai fito ba sai mutane suka ci gaba da yin sallar su yadda suke yi da wani su yi su biyu wani su yi su biyar wani su yi su uku haka har annabi bar duniya haka har lokacin sayyidina abubakar zo bar duniya haka a farkon shekara biyu na mulkin umar dan khattab amma daga ba sai aka sake zuwa aka ci gaba da yin jam'i makamancin wanda manzan Allah ya musu a dare guda uku din kuma tun daga nan taranto sunna muttaba'a sahabbai ke yin jam'in sallar dare cikin watan ramadana kuma har yau kuma maza su je mata su je don idan ka ce kar mata su je ya zaka yi da hadisin da gashi nan ma a bulugul maram din gidanka karkade masa kura ka buɗa ka gani sai ga an ce manzo Allah ce la tamna'u ima Allahi <laughs> bayan Allah mata in sun ce za su je masallaci kar ku hana su ku kyale su to in sun je me za su yi gata sallah sallah za su manzo Allah sai kar ku hana su idan ɗaya daga cikin ku su ta nemi izini za su je sallah kar ya hana ta ya bata to kaga a nan gurin wato ainihin wani ya zo ce sallan tarawihi ko sallan qiyamul laili ko tahajjudi bid'a ne ko shakka babu wannan jahilci jahilci ne na sarari kamar rana a lokacin azhar abinda waɗansu ba sa ganewa shine sai su ɗauka ta tahajjud daban tarawihi daban iyamun laila daban iyamun ramadana daban bayan duk abu ɗaya ne kullu ha asma'un li musamman wahid sunaye ne na abu guda ɗaya sallah da ake yi da daddare akan ce mata at-tarawih saboda akwai salo na ayi a hudu a huta a sake yin hudu a huta sannan ayi uku kaga ana yi ana hutawa kenan akan ce mata qiyamul layl tunda a wani yanki na dare ake yin ta akan ce mata at-tahajjud saboda akan da da tun yadda suke idan aka yi sallar isha sai kowa ya tafi gida je a harkokinsa a gida shi da iyalinsa yayi barci sai bayan an yi barci an farka sannan sai a taso sai a zo a yi sannan kuma akan ce mata qiyamul layl akan ce mata qiyamul ramadan tunda manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kaga anan gurin sunaye ne da sallah guda daya illa iyaka sabani malamai suke yi raka'a nawa ya kamata a yi waɗansu malaman suna ganin ayi raka'a sha uku waɗansu suna ganin ashirin da uku waɗansu har talatin da shida waɗansu har arba'in waɗansu suka ce ba za mu kara ba akan sha ɗaya ko sha uku saboda manzon Allah bai taɓa karawa akan raka'a sha uku ba ko raka'a sha ɗaya kamar yadda hadisin Aisha ɗaya ya nuna sha uku ɗaya ya nuna sha ɗaya a cikin sahih Bukhari wato kenan duk sun yarda za a yi ta kuma cikin jam'i sannan kuma raka a 11 ko raka sha 13 ƙari akan wannan adadin ya halatta ko bai halatta ba to shine mahallul khilaf waɗansu malamai suka ce bai halatta ba a ƙara ya kamata a tsaya waɗansu suka ce ya halatta a ƙara amma dai da za a tsaya adadin da manzon Allah ya sallata da shi yafi dacewa domin khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kaga anan waɗanda suka ɗauka cewa ba za a ƙara ba akan raka'a 11 sai suke ganin duk wanda ya kara akan raka'a sha ɗaya yayi kuskure akwai wanda suka kautasa harshe akan wannan irin su Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya kansa da gafara yana ganin duk wanda ya kara akan raka'a sha ɗaya ko sha uku to yayi bid'a akwai waɗanda suke ganin za a iya karawa har kai raka'a 23 ko akwai 30 da kaza hujjar su da suke makalewa a jiki hadisin Abdullahi dan Umar da ke cikin sahihul Bukhari wani mutum ya zo ya tambaye manzon Allah dangane da qiyamul layli yaya yaya zan yi sallar dare sai manzon Allah ce salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi rak'a manzo Allah ce sallar dare ana yi raka'a biyu ayi sallama raka'a biyu ayi sallama idan mutum ya ji tsoron ketowar alfajir to sai ya wuturi guda daya ya tike shi kenan suka ce ai manzan Allah ce masna masna ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama wanda kuma tambaya akai masa inda bai halatta ba a ƙara kan raka'a sha ɗaya da sai ce bibi sau biyar daga nan kar a ƙara domin la yajuzu ta'sirul bayani an waqtil haja ka'ida ce a wurin malamai sanannuwa ba shi halatta jinkirin bayani a daidai lokacin da ake kishirwarta wanda ya tambaya zai so ya san adadin zai so ya san kaifiyar sai manzon Allah ya bayyana salatul laili masna masna raka'a biyu biyu biyu biyu ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ba tare da iyakance biyu biyu so biyar biyu biyu so goma biyu biyu so ashirin so talatin so hamsin da haka sai suka ce wannan hadisi ya bar kofa a buɗe ka yi tayar a biyu biyu har zuwa lokacin da zaka ji tsoron ke tora alfajir sai ka yi wuturi kawai cikon na karshe kenan. ma'ana ko da ɗari kai sai ka yi wuturi da guda ya zanto ɗari da ɗaya ko da hamsin kai sai ka yi wuturi da guda masu wannan fahimtar abin da suka ɗauka kai kenan to a mas'ala irin wannan wadda idan an yi saɓani bai kamata mutum ya zafafa ba idan ya ɗauki wani ra'ayi misali idan na gamsu cewa raka a sha ɗaya zan yi kar in zafafa wanda ya ɗauki sama da haka in ya makale da wannan hadisin tunda hadisin yana da ihtimali yana da ihtimali illa iyaka an yi kokarin gamsar da shi idan kuma na dauka cewa ah, a za iya karawa wanda zai takaita akan raka'a sha ɗaya kan ai bai sai yi faɗa da shi ba tunda ya takaita akan abin da annabi ya tsaya akan sa kenan kuma annabi ya yi cikin jam'i dan haka dai a takaice yin sallar dare cikin jam'i sunna ce tabbatacciya ta aikin annabi a ya aikata ta sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta khulafa'ur rashidun lokacin Umar an yi lokacin Usman an yi lokacin Ali an yi ko ɗaya daga cikin su yayi an yi ballantana mutum uku manzo Allah kuma ya ce alaikum bis alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid fa iyyakum muhdathat al umur fa inna kull muhdathatin bid'a ku rike sunnata ku rike sunnar halifofi na masu shirye suwa to kaga anan gurin ba abu ne wanda yake da sarari to amma uzurin da za a baiwa wanda ya inkari gaskiya idan sa ne bai kai kan hadisin ba muna kyautata san da a ce zai duba ya gano hadisin to matsayin manzon Allah a zuciyarsa ya kamata ya girma matsayin manzon Allah shi ma ya bada fatawa irin yadda muka bada fatawa da wannan hadisi ya faɗi irin abin da muka faɗa illa iyaka kuma akwai waɗanda su suke kushe sallar dare saboda ana buƙatan a zo a yi ta da alqur'ani a sami gawurtaccen mahaddacin qur'ani da ya iya tajwidin sa irin su malam abuya irin su malam bashir irin su a samu masanin qur'ani yana jan ayoyin to su kuma sun bata kansu lokaci da bid'o'i ba su haddace Qur'ani ba da haka idan an ce aka maka Allah zo kai mana ga katon masallaci a gidanku kai ne limamin ayi tahajjud billahi allazi ba zai iya ba to ya zai kaga dole yayi rigima bari a bata abin bid'a ce kaga sai ya bace cikin rububi bai yi ba saboda bid'a ce mu ko mun sani shi ma ya san mun sani bai yi ba saboda bai iya ba bai yi ba saboda abin yana bukatan Qur'ani na'am ko ba haka ba ba dabara ba ce qur'ani ne in ka haddace ka haddace in baka haddace ba baka haddace Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata wani bawan Allah ne yana da mata guda uku kuma ubangiji ta'ala ya arzuta shi ya'ya da su har kusan ya'ya talatin to daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku sai ya auro wata yarinya matashiya to sai kuma ya aiki ya uku da ita kaga an hada da waɗancan talatin da uku kenan to sai kuma ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa waɗancan 'ya'yan talatin gaba ɗaya sai waɗannan 'ya'yan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake so har ma yana yunkurin raba gado tun kafin ya mutu cewa ko da bayan ya mutu kar waɗancan sauran 'ya'yansu su ci yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a wa kowa menene hukuncin haka din cikin addinin musulunci wato na farko dai wanda duk Allah ya ba shi ƴaƴa wajibi ne ya adalci a tsakanin ƴaƴansa ba tare da bambanta tsakanin mace ko namiji ba duk ta da ne kuma baka san wanne ne zai fi maka amfani ba ko a duniya ko a lahira ubangiji ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san cikin 'ya'yanku wanne ne zai fi muku amfani ba wala Allah namiji ko mace saboda rashin sanin wanne ne zai maka amfani wanne ne ba zai maka ba shi yasa Allah ya tilasta ka yi mu'amala da su bisa ga adalci daidai wa daida tsakanin mace da namiji tsakanin 'ya'yan wance da 'ya'yan wance ba tare da bambanta su ba mutumin da duk ya fifita wani dan akan wani to hukuncinsa ya zama azzalimi kuma Allah zai kama shi da wannan zaluncin a ranar tashin kiyama abu na biyu kuma maganar cewa 'ya'yansa ba za su ci gadonsa ba sai wani adadi da ya ware shi gado baya da iko akai na farko dai mutum baya da ikon raba gadonsa yana da rai domin shi kansa al'ir yana daga cikin wato sharaɗin cin gado wato na farko ya kasance wanda za a gada ya mutu na biyu rayuwar mai cin gadan bayan mutuwar wanda za a gada ko da daidai kiftawar ido ne na uku ya kasance akwai dukiyar da za a ci ta din na hudu kuma a gane ta wace bangare za a ci gadan ta wace fuska ne cin gadon zai kasance na biyar ya kasance ba a samu wani mane min mawani ul ba waɗannan ababe dole sai an same su gado ya tabbata ta haka kuwa fatul mauru tabbatuwar cewa wanda za a ci gadonsa ya mutu mutumin da yake da rai kenan ba a cin gadonsa sannan kuma ta haƙƙuƙu hayatil warisi ba wa laula haza tabbatuwar mai cin gadon ya yayi numfashi bayan mutuwar wanda zai gada ko da bayan sane da kiftawar ido abin nufi mutum da yake da ya'ya biyar sai aka yi hadarin mota lokacin da aka yi hadarin mota fafɗaya daya ce mai gidan ya mutu kuma yana tare da 'ya'yan guda biyar cikin mota sai aka je aka ɗauko su waɗansu sun ji rauni waɗansu mummuna waɗansu kaɗan A kan hanyar zuwa asibiti sai wani ya mutu bayan an je asibiti kuma sai ɗaya ya ƙara mutuwa sai ya kasance saura uku to idan aka tashi raba gadon wannan mamaci shi mai gidan za a raba ne ga dukkan 'ya'yan guda biyar sai kowa ya samu tun da sun rayu bayansa duk da cewa sun bi shi bayan mutuwarsa ko da da minti ɗaya ne mutum ya rayu bayan mutuwar ne to sai an ba shi gado sai an ware an ce wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne bayan an gama kasafin sai a zo to shi wannan nan da aka ware masa nashi da wane da aka ware su kuma su waye masu cin gadon su sai a ware sai a bayar ga waɗanda za su ci gadon su bayan su wato dai kenan kaga tabbatuwar mutuwar wanda za a gada da tabbatuwar rayuwar mai cin gadon a bayan sa ko da lahaza shine abin da zai tabbatar da gado idan mutum yana rayuwa ba halin ya zo ya raba gadon gidansa yayi wa Allah shigige ne yake nan wannan kan kanshi munan ladabi ne ga Allah kana da rai ka zo kana wai kasafin wai wani a bashi kaza wani a bashi kaza kafin a ce kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi amma bayan ka mutu tunda ya saukar da ayi yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayn ta bayanin rabban kowa da abin da ya kamata a ba kowa ko manzo Allah ke cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin kafin a ce kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi amma bayan ka mutu tunda ya saukar da ayi yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayn ta ya bayyana rabon kowa da abin da ya kamata a ba kowa ko manzo Allah yake cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith dukkan wani mai cin gado Allah ya riga ya shata masa rabon shi da kasan shi da za a ba shi saboda kaga mutum ba zai zo yawa Allah ganganci ba kana da rai ka zo kana kasafi dan haka dai wannan magidanci muna tsoratar da shi cewa ji tsoron ubangijinsa ya sani cewa abin da ya yi dinnan zalunci ne ba kuma daidai ba ne kuma ba ya da yanci karkashin doka ta addinin musulunci ya kasance ya hana waɗansu cin gado cikin 'ƴa'ƴansa shari'a ce za ta hana su cin gado idan sun yi wani abu kamar a ce ɗaya daga cikin su ba musulmi bane kaga ba zai ci gado ba ko a ce ɗaya daga cikin su shi ya kashe uba dan ya ci gadon uban kaga ba zai ci gado ba ko wani dalili cikin dalilai waɗanda suke sanannu a wajen malamai dan saboda haka uba da yi irin wannan hukunci na ganganci kamata ya idan an ji idan idan jama'a sun ji shi su je su yi masa wazi idan ya ji su kai shi kotu ta addinin musulunci kuma ya kamata alƙali ya ladabtar da shi idan an kai shi kotun addinin musulunci dan wannan rashin kyautawa ne Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu wannan littafin da ke hannuna wannan littafi ne mai suna du'a'u ganjul arsh du'a'u ganjul arsh a rubuce yake cikin harshen larabci da turanci hada da juna addu'o'i ne ya kunsa a ciki mai shi yake tambaya asali ko ingancin littafin na duba littafin dama an taɓa min tambaya akan shi ina jin ko a Kano ko a Kaduna ko a Bauchi na manta amma dai addu'o'in da ke cikin sa babu ɗaya da ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya samun kila ɗaya ɗaya kun kalmomin a samu kalmomin da suna cikin asma'ullahi al-husna kamar lafazin Allahu da lafazin al-karimu da lafazin al-awwal da lafazin al-akhir da lafazin al-zahir al-batin al-muta'al ka iya samu waɗanda kuma kwata-kwata ba su inganta ba irin su al-qadim irin su al-baqi irin su wane ne ga da sauransu da aka dai littafin wannan bai inganta ba ingantacce bane ba duk mutumin da yake son ya samu zikirai ko addu'o'i da zai roki ubangiji ta ala bukatarsa da su ko zikirai da zai ambaci Allah da su don ya samu lada sai ya tuntubi hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi sallam a cikin bukhari ko cikin muslim ko cikin kutubus sunan wato sunan abi dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da sauran littafan sunna ingantattu ko ya samu littattafan da aka harhaɗa irin waɗannan zikirai idan aka ciro aka kalato su daga ingantattun littattafai irin su al na Imam Nawawi irin su tuhfatu zakirina na Imam Shawkani irin su al-kalimu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran makamantan amma dai ganzul ars bai inganta ba ya halatta mai itikafi bayan karatun alqur'ani ya rinka karanta wani littafi daban a lokacin itikafin ba alqur'ani ba itikafi na nufin kauracewa daga dukkan al'amura da suka shafi duniya sai dai mutum ya fuskanci lahirarsa gadan gada ta yadda babu yadda za a iya fuskanci wani abu na duniya sai abin da larura ta wajabta masa kamar ci da sha da kuma kewayawa ban ɗaki banda wannan duk abin da zai yi so ake zanto ibada ce karatun alkur'ani zikiri salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tasbihi addu'o'i da sauran al'amura makamantin haka amma karanta wani littafi daban wanda ba wannan ba to kamar zai nesanta shi daga hakikanin ma'anar itikafi sai fa in wata mas'ala ce ta addini ta daure masa kai ya so ya gane ta ya karanta a wannan lokacin kuma ya ajiye don ya ci gaba da sauran ayyuka na itikafi wanda ya tarawihi zai zo ya tahajjud da mun ce da tarawihi da tahajjud do abu ɗaya ne illa iyaka addin rakawoyin ne zaka yi sha ɗaya sha uku ko kuma zaka ƙara akan haka bayani akan wannan ya gabata cikin darussan da suka wuce ya hukuncin mai yin sallah a gaban liman ka'ida ya kamata mamu ya kasance a bayan liman yake sai in bayan liman din ya cika ta yadda babu wuri to idan mutum ya sallah a gaban limami babu laifi wannan ita ce fatawa a mazhabar malikiya kuma sai haka shekul islam ibn taymiya ya bada fatawa ya ce yana son zai ya aure to amma sai mahaifin yarinyar ya matsanta masa cewa lalle idan zai je da shi sai ya durkusa ina son kai mun bayanin durkusawa durkusawa ba ta cikin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ta fuskar gaisuwa ce abinda aka koya mana mu musulmi mu ga yadda junan mu da shi shine sallama babba ya zo wajen yaro yaro ya zo wajen babba a ka je wajen shugaba ka je wajen sarkinka wajen mahaifinka mafi tsadar abinda zaka faɗa wa kowane shugaba a duniya kowane wanda ya girme ka shine kai masa sallama assalamu alaikum shi kuma yace wa alaikum ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh sallama din lokacin da kai masa ita addu'a kake masa cewa aminci ya tabbata a gare shi wato aminci daga dukkan wani abinki ya zanto amintacce daga dukkan wani abinki kuma wannan sallama ɗin ita ce gaisuwa da ke tsakanin musulmi a tsakaninsu da juna a nan gidan duniya sannan ita ce gaisuwarsu a cikin aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin kuma ita ce gaisuwar da mala'iku cewa yan aljanna din wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ko salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin la yasma'una fiha lagawan wala tasiman illa qilan salaman salama dan haka aka sanya wa aljanna din ma gidan sallama lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim dan haka ya kamata mu gane cewa durkusawa lokacin lokacin yin gaisuwa al'ada ce ba addini bane ba kuma irin al'adar da ya kamata a daina ta don ta haci karo da addini wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ya je kasar Sham sai ya ga yadda ake girmama manya idan za a ga yadda su sai an durkusa da haka lokacin da ya dawo sai ya zo shi ma zai gayar da annabi a wannan yanayi kasar Sham ko kasar Habasha lokacin da ya dawo zai gayar da annabi a wannan yanayi sai manzan Allah ya hana shi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi alaiha inda zan sa wani yi wa wani sujada wato da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada don girma shi a kanta a nan gudun sai manzan Allah ya baiwa durkuso suna na sujada wato kamar nau'i ne cikin nau'ikan sujada sai dai bai kai matsayin ɗora goshi a ƙasa ba da haka dai bai dace ba durkuso wajen gaisuwa da wato idan mutum ya zo a tashi da kuma tsayawa a bayan shi lokacin da yake zaune ko yake karatu ko yake fada ko yake jawabi in shugaban kasa ne ko gwamna ko wani abu duk wannan al'ada ce wadda waɗansu mutane ke yi kafin zuwa musulunci bai kamata kuma mu ci gaba da yin ta ba yake cewa zai yi aure amma sai aka ce da shi sai ya sayawa matan da zai aura ɗan waɗansu kayayyaki wanda shi a fahimtarsa sun saba musulunci ya zai ya aure ta ko ya fasa tun da ka kai kana ganin sun saba musulunci ai sai ka daina kenan su dai ba za su baka ba sai ka sai wannan kayan kai kuma ka ce sun saba addinin musulunci to ka yanzu a nan gudun sai kyale musu yar su kenan amma magana sun saba wa addinin musulunci haka da gaggawa magana ce da an shayinta wajen wa'azi mu muna cikin wanda suka zafafa a kanta amma idan mutum ya yi tsayi zai ga cewa akwai abubuwan da bai kamata a rushe su haka gaba ɗaya ba ba za su rasa wata makafa ba a cikin shari'a abinda ba a so matsantawa ɗa namiji lokacin da zai aure ya manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna auren da ya fi albarka shine auren da mijin bai ta ba wajen aure ababen da aka ɗora masa nauyi ba su yi masa yawa ba amma aure wanda yake an wahalar da miji kawo kaza kawo kaza to Allah na cire albarka da ke ciki ko ya rage ta ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta amma idan mutum ya kasance ya yi kaya ne ga mace ya kawo tufafi da sabulunluka da man shafawa da waɗansu kayan ado waɗanda daidai halinsa ba a matsanta masa ba ba a ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ba wannan ba za a ce ya ci karo da shari'a ba kai tsaye musamman idan an yi masa fassarar cewa duk yana cikin ma'anar sadaki domin inda za ka san akwai gyara a cikin al'amuran za a ce ka je kai kayan zance kai kayan lafiya sai ka ce a ni ahlus sunna ne wannan duk bid'a ne ba zan yi ba amma lokacin da aka kawo ta aka kawo da gado da katifa da tukwane na girki ba za ka ce kuma ni ahlus sunna ne ba za ka kawo min bid'a gida ba irin sunna ce wannan ke da idan ma an yo gara baka ta ai mu ahlus sunna ne ba mu karban gara duk za ka karbo huna ka ajiye a gidanka <laughs> to kaga ai ya kamata idan ka ce kai ahlus sunna ne ba za ka yi kayan zance da laifi da tuwafi komai ba sadaki kawai kaulan wahidan su ma sai iyaye su ce su ma za a kawo maka amaryar ka gayarta daga kayan jikinta sai sadbi kawai safaya sauran da za ka yi da gado da katifa da ledar daki da komai da komai tunda dai kai ahlus sunna ne <laughs> to wai me yasa muke cewa wancan bid'a ne ba ba cewa wancan bid'a ne ba wanda aka taba kawo wa katifu da gadaje yace mayar ni ahlus sunna ne wannan bid'a ne ni ban yadda ba amma idan an ce kawo ce a mu ahlus sunna ne ina jin kun gano bakin zarayi saboda haka yana da kyau a dudduba abubuwan yadda suke dan haka dai abin da zaka yi shine ni a fahimta ta dan an ce ka je kai wa mata kaya wannan bai zama laifi ba sai kai daidai halin ka abin da yake bai dace iyayen su yi ba su dora maka abin da ya fi karfin samun ka wannan kan bai halatta ba kuma wannan yana tushe kofar yin aure a dorawa mutum abin da ya fi karfin samun idan mutum ya kawo abin da yake daidai samun ne sai a karba shi kenan sai a aure sai Allah sanya albarka a ciki amma a ce sai an yi kaza irin na wance irin na gida kaza to a nan gurin kuskure yake shiga kuma a nan gurin Allah ke cire albarkar da ke cikin aure din ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta Allah ya tsare mu ko wanda ya ce ƙarin bayani ƙarin bayani na farko karin bayani game da salati wani karin bayani game da salati jiya mun yi bayani dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kore cewa shine salatul ibrahimiyya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sahabbai sun tambayi annabi kaifa nusalli alayk yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او روايه اكن سامقارن في العالمين او روايه باب نعم wannan shine salatin annabi sallallahu alaihi duk lokacin da aka ce kai wa annabi salati idan kai wannan to ka biya irin wannan salatin za ka yi bayan an kammala kiran sallah manzo Allah ce idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa sai wurin kalmomi guda biyu hayya ala fala da hayya ala fala anan abin da za ku ce la haula wala quwwata illa billah wato ba za ku maimaita kalmar hayya alal sala ko hayya alal fala ba sai dai ku faɗi la haula wala quwwata illa billah sannan idan ya kammala kiran sallah din kammalawa ke da wuya ya faɗi kalmar ƙarshe kai ma ka faɗa tare da shi ka faɗa bayan faɗarsa to sai kai wa annabi salati to salatul ibrahimiyya zakai sannan ba kai bayan ka gama salati din sannan sai kai اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته أديدنا ذاك في رواية تثبت kalmar warzuquna shafa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'at hadisi ne da'ifi da haka mutum zai tsaya a daidai wa ba'athu maqaman mahmudan hadisi ya tabbata to daga nan sai ka faɗi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiyya daga nan gurin abu na gaba da zaka yi shine addu'a domin manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama karbabbiya Shi ne ibn al-qayyim yake cewa al'amurra guda biyar ne suke da alaka da kiran sallah haka ake son a yi su a jere farko maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa dan manzon Allah ce za ka mutu mul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu na biyu kammalawa ke da waya sai salati ga annabi salatul ibrahimiyya na uku fadar allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة نهض فدر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نبيار شيء سكي وكانك الدعاء تدعي dan lokaci ne na yin addu'a karɓaɓɓiya mata ko namiji kowa zai yi wa kansa addu'a ta dinka da wannan sune sunnoni da suke rataye da wuyan mutumin da ya ji ana kiran sallah sunnoni da haka ake son a yi su a jere amma da yawa daga mutane ka ji ba sa yin salati da an kammala kiran sallah sai ka ji Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wani lokacin har shi kanshi ladanin yana yi a cikin abin nan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima kuma yin hakan bid'a ne yanzu zai yi zai yi shi kadai kiran sallah kawai aka ce jiyar da mu amma dan zai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuma ba sai ya shallanta mana ba in ya shallanta mana yayi bid'a bugu da kare kuma sai yayi salati kafin ya wannan ina jin kila an samu karin bayani kenan inda game da salati ne sai kuma kila abin da yake da matukar muhimmanci shine um, idan ka je majalisi da ake karanta hadisan manzon Allah dan da nan za a ce qala rasulullahi kaga za ku ce sallallahu alaihi wasallam wato ba sai kun ce allahumma rabb hadhihi da'wati tam ah, amanna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala a sake cewa qala rasulullahi ka sake cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala zai wahala ba za ka iya ba na'am to shi yasa abin da yake sunnar sahabban manzon Allah da suka rayu tare da shi wanda ita za a gani a rubuce cikin littattafan hadisi a lokacin sai su takaita hadisi su takaita salati saboda ya maimaito a wuri guda an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa cikin kowane ambato sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ka shigar da salati gare shi ka shigar da salati da ahalinsa amma lokacin da za ka yi salati na bayan kammala kiran sallah ko za ka yi salati a cikin karatun tahiya lallai ne salatul ibrahimiyya za ka yi ba za ka yi wani salati ba sai shi. karin bayani game da auren dole bai halatta ba yin auren dole ina jin mun karanta wannan a baya cikin karatu wato uba yana da yanci ne ne shawarci yarsa ya yi kokarin ya taimaka mata da shawara wajen zaɓi namiji na gari amma ba ya da ikon ya tursa ba ta son shi ce dole sai ta aure shi idan yin haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar ya kamata duk iyaye su ji cewa musulunci bai ba sai ita hannun hannunsu ba na karanto mana hadisin wata baiwar Allah da mahaifinta ya daura mata aure da wanda ba ta so sai ta yi ta kai kara wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ba ta zaɓi ko ta zauna ko ta nema a ta sai ta ce zan yi hakuri in zauna amma na tambaye ka ne dan ka bada wannan ansar iyaye su ji daga bakin ka cewa ba su isa ba musulunci bai ba su damar tursasa ƴaƴansu su auri wanda ba sa so ba ina fata an fahimta domin da a ce akwai tilas a cikin auren da ba za ka nemi izinin ta ba to wannan ko budurwa kenan ballantana ba zaura. dan manzo Allah ya ce as-sayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zan wa iznuha sumatuha yace bazawara ita kan ai tafi kowa damar ta zaɓi wa nake so sama da alwalinta yace ita kanta budurwa kuma tusta azan sai an nemi izininta kina so kin yadda a daura da shi in ta ce eh a daura in ta ce a'a ba za a daura tusta azan don a nemi izininta haka manzo Allah ya faɗa ma'ana inda ba ta da wannan damar za a ce a nemi izininta sai kuma yace wa iznu hasumatu izininta shine idan an ce kina so sai ta yi shiru wanda maza Allah na bayani akan yan matan zamanin sa wanda ba sa fitowa fili su ce suna sosuru suke ke kina son shi sai ta shiru shi kenan tana son shi kenan nan da ba ta so za ta yi bayani a yanzu kan ai kafin ma ta tambaye ta ita ta yi bayani da kanta ta ce in ba shi ba sai rijiya dan haka dai ya kamata iyaye su san wannan kuma na kawo mana hadisin mubis da barira barira wata baiwa ce ta umma na aisha da take da miji mugiz daga bayan aure ya mutu mugiz ya jarrabu da san barira dan haka manzo Allah ya tausaya masa har yake faɗawa Abdullahi dan Abbas baka mamakin baka tausayin yadda mugiz ke tsananin san barira ita ko barira tana tsananin kinsa Abdullahi dan Abbas sai gaskiya duka muna mamakin haka Allahu akbar sai manzo Allah ya tafi gidansu da kanta da kanshi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama da barira barira ta fito yace abin da ya kawo ni shine me zai hana ki yadda ki koma ku sake yin aure tsakaninki da mugiz sai tace da manzon Allah umarni kike bayarwa ko shawara kike bani sai manzon Allah ta shawara nake baki kike to ba na san shi ma'ana da umarni ne manzon Allah ya bayar ba ya sa ba umarnin manzon Allah ba ya zama wajibul ittiba to amma sun zalla ta shawara nake baki to kawo annabi ai ya fi babanta yanci akan ta annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum haƙƙin annabi akan mu ya fi haƙƙin iyayen mu akan mu an fahimta ko dan ko iyaye sun ki za mu bi annabi amma idan annabi ya ki ba za mu bi iyaye ba kaga haƙƙin sa ya fi girma ke sallallahu alaihi wasallam tare da haka bai tursasa ta ba yana da dama ya tursasa ta inda abin akwai shi a cikin musulunci to amma ba a tursasa iyaye dan haka dan Allah iya ba a tursasa yaya ka dan haka iyaye dan Allah su ji tsoron Allah su lallashi ƴaƴansu su shawara su ba su shawara ta gari su ba su zabi su kawo dalilan da yasa suke son ta auruwa ne dalilai na shari'a da dalilai na hankali tunda ka san jiya ka san yau ka san yadda zaka gamsar da ita wata kuma kila ba za ta yarda da kai sai ka bi ta kan kawayenta wa kirawo kawayenta ita ita ka bata sani ba yanzu ku ba za ku ba wani shawara kawar ku ba ga miji wanda yake kaza kaza kaza kaza in ka kera musu magana sai kawayenta ta faɗa mata ta yadda amma kai ka faɗa ta kiyarda ta kawayenta ta faɗa su yarda kai ka faɗa take kiyarda saboda gani take kai mahangar ka daban tabaran ka daban irin na mutan da ne ba ka san wanda namiji ake yayi ba yanzu amma sun ƴan matan yau su suka san haɗaɗɗe wanda ya dace a aura kai ku da kai ba yaron. yaran to idan ka sayar musu da idiya din sai musu dabara shi kenan sai su sai su sallata musu ba haka suke ta ba wai haɗaɗɗe Karin bayani game da bayanin da kai na test a jiya kafin a jiya cewa ma'aurata su yi test kafin su yi aure ba ni da wani ƙarin bayani sama da abin da na faɗa jiya har yanzu ƙarin gamsuwa nake samun cewa ya halatta ma'aurata idan suka ce sai sun yi gwaji kafin su yi aure saboda yaduwar cutuka da dama waɗanda kuma ake ɗaukar su ta hanyar jima'i da kuma waɗansu hanyoyin daban ba ta jima'i din ba dan haka dan suka ce za su yi wannan shine yafi dacewa idan ko suka ce za su je su yi kayan su ba sai sun yi ba wannan mun ce tun jiya ya halatta su yi ba a tursa samu su ba mu ce wajibi ne sai ma'aurata sun yi gwaji ba amma idan miji yake ni ba zan aure ki ba har sai mun je kin yi test yana da wannan damar idan kika ki shikenan sai je auro ta wanda za ka yarda idan kika ce ni ba zan aure ka ba har sai ka je ka yi gwaji ko mun je tare idan kana son ta sai ka je ayi idan kuma ka ce a ah, kai baka yadda ba shikenan sai ka kyale ta ita ta aure kai maka aure wa in tafarraqa yakun Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima ina ba ta fahimta wato yaduwar wato ainihin ƙwayoyin cuta na HIV a jikin mutane ya wuce duk inda kuke tsammani ku je asibiti ku bincika da kanku tsakanin ku da Allah ku je ku bincika ku gani ya so nawa za ka ga cewa ga miji yana cewa wacce ya ko wannan cutar ya zo ya raba matansa biyu ko su kuma su karshe ko bata ko su ta sake ra irin waɗannan da haka ya kamata mu kiyaye mu yi hattara kwarai da gaske akwai wani lokaci wata bayar Allah ta zo ta same ni a gida take cewa bincike ya nuna mata cewa mijinta na ɗauke da cutar amma ta je an yi mata gwaji a asibiti ba ta riga ta kamu da ita ba me nake ganin yanzu ta iya ci gaba da zama da shi ko ko ba za ta ci gaba da zama da shi ba to a nan gure idan za ka yi fatawa akwai fatawa akwai shawara yanzu wannan abin nata ba fatawa ba ce shawara ce to idan baka bi a hankali ba kila idan wani da sai ta ai ba ke ba to miji da mata su sai Allah lokacin da zai je mata daɗin baki ya rungume ta sai masa ai malam wani ya ce ka sake ni kai baka san lokacin ba wallahi tallahi ya yi mata daɗin baki sai wata rana ce ka gani fa malaman nan ba na gaskiya bane shi ne yace ka sake ni shi kenan sai mutum ya rika adawa da kai duk yadda ta yi in sai saki ne bai ban faɗa ba amma na yi mata amfani da yaren da ta iya ganewa tunda mai hankali ce mai wayo ce amma in fito kararraban fito fili na faɗa mata ba na'am to ita kuma sai ta nuna bata fahimta ba ni ma kuma sai na kyale ta akan haka a lokacin bata kama da cutar ba wallahi bayan shekara daya da faɗin wannan magana sai ta dawo gidana wallahi na kasa shaidata. idan ka kasa ta yadda take kashi uku yanzu kashi biyu ya zagon ya saura kashi ɗaya. ta kamu da cutar cutar ta shige ta ko mijin kuma ya shige ta shi kuma har yanzu cutar bata bayyana a jikin shi ba saboda yana da karfin da zai je so magunguna a waje masu tsada waɗanda za su hana bayyanar abin kafin nan gaba ta ci ta cinye to kaga irin wannan suna nan da yawa da na wannan wake ba labarin wani driver ya hatsari an kai shi asibiti da aka zo bintika jini irin yan uwansa sun zo da abokanan sana'arsa aka ce a ga wani mutum mai kyan jiki da sauransu aka ce a ɗauki jinin shi ko da aka ɗauka ana bincika sai gashi da wannan kwayar sai aka ce ai ba za a samu ya saboda mai gani kaza kaza aka ce ai jinin ka ne yayi karfi da yawa <laughs> likitoci suke mutu wayo wai jinin sa yayi karfi da yawa kare cutar da mara lafiyan kenan wannan karfin jini ka Allah raba da shi irin wannan kan da haka ya kamata ku kiyaye ko shakka babu ni ina na akan bakana wannan ita ce fahimta ta yanzu tsakanin ku da Allah idan ka za ka aure sai na kawo maka kuturwa ba ta da yatsu gaba ɗaya ko na hannu ko na kafa za ka aure ta ka yi ta yi ka aure ta amma ba za ka yi ba to tsakanin ku da Allah da kwayar abin nan kwayoyin virus na HIV da kuturta wanda ya fi hadari wallahi HIV ya fi ya fi hadari ne ba ku ba ka tambayi dukkan likitoci da kuma amma kake daka ka auratan kuma sai ka auratan ka za ka yi shahada sai ka dogara ga Allah na faɗa muku wannan ba tawakkali bane ganganci sunan shi ganganci ne Allah rufa mana tsini yace kai mana bayanin mayar da sallama ka ce lokacin da mai sallama yace da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen ba da ansa zaka ce wa alaikum ni kuma na gani a wani wuri cewa kalmar wa alaikum ana mayar da ita ne ga yayin da ba yahude yi maka sallama to shine sai ka ce wa alaikum ba haka bane ina jin ka fahimci ba daidai ba ka fahimci ba daidai ba abin da yake daidai shine abin da na faɗa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune wata rana sai wani sahabi ya zo ya sallama assalamu alaikum sai manzon Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ya zauna sai manzon Allah ce yana da lada goma sai kuma wani ya shigo yace assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mutumin ya zauna sai manzo Allah ce yana da ladar ashirin. sai kuma wani ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzo Allah ce wa alaikum sai ya zauna sai manzo Allah ce yana da ladar 30 yace eh manzo Allah na ji da ladar 30 amma kuma ka rage mun wajen abin da ka faɗa wa sauran wancan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ni kuma ka ce wa alaikum duk da na fi yawan lada amma sun fi ni adadin kalmomi da suka samu na gaisuwa daga wajenka kun fahimta sai manzo Allah ce to ai baka rage mun abin da ya kamata in ƙara wani abu akai ba da haka yayin da na ce wa alaikum ina nufin daidai abin da ka faɗa min na kalmomi kai ma su tabbata a gare ka amma wancan hadisi wato na wani ba yahudi ko munafikai da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su gayar da shi ba suna nufin sallama ba kalmar assalamu alaikum sai su haɗe lam alif ɗin da ke ciki sai su ce assalamu alaikum wato da saurin baki suna nufin zagi wanda lafazin assam yana nufin mutuwa a madadin assalam sai manzo Allah ce wa alaika kaga wa alaika ma'ana mummunar addu'a da kai mun ta koma kanka haka manzon Allah ke nufi kaga ya sha bamban da wannan ina fata fahimta wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda aka yi masa sallama amma sai yake ansawa ko dai saboda girman kai ko dan saboda wani dalili kai baka yi hasara ba kai da kai sallama yayin da kai wa mutum sallama idan ya amsa kana da lada yana da lada idan yake amsawa waɗanda suka fi su daraja da mutunci sun amsa maka sune mala'ikun rahama na haka karka damu akwai wanda za a yi wa gaisuwa assalamu alaikum yake amsawa saboda shi ba dama ne yana jijji da kai akwai kuma wanda za a gaishe shi kila saboda wani bambanci na manufa ko na akida yana ganin shi bai da imanin ka ba irin ku in sun yi sallama ba a amsa muku da haka sai ya amsawa ansawa kaga wannan kuma jahilci ne ke kawo haka ko ba haka ba da haka dai idan kai masa sallama in ya amsa kai da shi kun yi tarayya cikin lada in yake amsawa kuwa to wannan shine ya hasara kai kam baka yi hasara ba sannan mala'ikun rahama kuma sun amsa maka kamar da hadisi ya nuna tambaya ta karshe yake cewa na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shine mafi mafifici cikin salatai to amma menene laifin ita salatul fati ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matukar a cikinsu akwai kalmomin da basu ci da shari'a ba laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo ta sun ce ta fi ƙur'ani ba ma su ɗaya ba har su dubu shida to wannan shine laifin sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yin ta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya kako salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani dan adam zai faɗa ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah ina fata an fahimta wannan shine dalili da haka salatul fatih bid'a ce ba salatin annabi bane ba salatul ibrahimiyya shine salatin annabi duba cikin aya da Allah ta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima duba dukkan wani tafsiri mai tsari wanda yake tafiya wajen fassara Qur'ani da hadisai dauki misali ibn kasir karkashin wannan aya cikin suratul ahzab ibn kasir yau ya bar duniya shekaru 700 ko 800 ko wani amma kamancin haka ba wai na jiya bane ko shekaran jiya karkashin wannan aya ya kawo dukkan hadisan da suke magana akan yadda sahabbai duk da iya larabcin su amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka cewa annabi yaya za mu yi maka salati ba wai dan ba sa jin larabci ba saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tauƙifiya abinda ake nufi tauƙifiya dole a ji su daga bakin manzon Allah duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke ɓuɓɓugowa daga bakin manzon Allah ba saboda ka ga nan gurin sayyidina Abubakar ya iya larabci Aliyu ya iya larabci Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud duk sun iya larabci Ka'ab ibn Udra duk sun iya larabci amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah amma ya ya zabi maka salati sai manzo Allah ya ce qulu kaga umarni ne ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo ku ce kaza na rantse da Allah duk wanda yayi wannan yayi salatin da annabi ya koyar da bakinsa na rantse da Allah wallahi duk wanda ya salatul fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa ba wanda kuma yace yayi shi ma rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fatihi in ya rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fatihi ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba waɗansu ne suka kirkiro ta suka kago ta na rantsi da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kuma shi mai ismawi ya sani shi mai iziya ya sani shi mai risala ya sani shi mai muktasar ya sani duk waɗannan ba su san salatul fati ba dan ba su kawo ta ba ko da magana <laughs> <laughs>